yanzu haka ma masana shari'a da kuma sauran al'ummar jihar Adama da ke zama mahaifar ɗan takarar jam'iyyar PDP a Atiku Abubakar na fa ci gaba da mai da martani ga hukuncin da kotun koli ta yanke inda ko jam'iyyarsa ta PDP ta ce ma bata yi mamaki ba da hukuncin da alƙalan suka yanke a ɗan ƙanƙanin lokaci. Honorable Abdullahi Adam prembe da ke zama sakataren jam'iyyar PDP a jihar Adamawa ya ko bai ne da ma suke kallon wannan hukuncin da aka yanke. Idan ka duba tun daren farko ma yanda daga farkon yin wannan tafiya aka cire babban alkali na Najeriya wanda an jefa mashi wasu tuhume-tuhume wanda duk wani dan adam da ya kirke mukarragar mulki ba za a rasa shi da waɗannan tuhume-tuhumen ba amma na nashi an ɗauka an faɗaɗa an kururuta har zuwa lokacin da ya bar wannan kujera kuma in ka duba farkon hukunci da aka yanke na appeal tribunal a daren farko ma an ka dubi shi wajen abin da aka yi wajen sama da awa biyar ana karantawa wannan kuma an zo ba mai awa ɗaya ba an karance shi aka ce za a bada sauran hukunci daga baya to kaga abun an maici da zuci kuma nuna cewa nan gaba wasu abubuwan suka soma fito a kan al'amari za a yi abun kunya don ko alƙalan yanzu ka tafi nan gaba ka jira ka ji bahasi da kalamu wanda za su fito daga bakin su nan da wata shida ko shekara ɗaya za ka ji abubuwan da suka wakana wani zai ce ma an tirsa a sashi wani zai ce maka babar shi ya dubi abu kaza ba duk waɗannan maganganu za su faru nan gaba to amma alhamdulillahi mu dai ƙasa ta zanna lafiya duk da wannan abubuwa da suka faru babu wani tashin tashina da za a ce an yi tashin hankali ko wani abu to mun yi alasan barka da wannan amma gaskiya ana buƙatar gyara a ɓangaren mm, shari'a na najeriya ya kamata a basu su yi abu na 'yancinsu ya kamata kuma su yi abun da ake kyautar zaton wannan shine adalci wa al'ummar najeriya baki ɗaya to sai dai ku yayin da npdp ke kokawa ga 'yan jam'iyyar adawa ta apc a jihar na ko ganin wannan hukuncin da alkalan suka yanke a yi daidai ahmad lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar ya ce yanzu za su shiga mazawarcin tsohon mataimakin shugaban kasar ne domin ya koma tsohuwar jam'iyyar ta apc tun da dai shari'a ta kare kira da muke gashi a ah, alhaji atiku abubakar dan takarar jam'iyyar pdp da ya ɗauki wannan hukunci da aka yanke a kaddara ne gare shi kuma a matsayin shi na ɗan siyasa tsohon ɗan siyasa da ya zo ya dawo jam'iyyar shi na apc don mu haɗa hannu da shugaban kasa muhammadu buhari mu ci gaba da gina najeriya saboda mun sani yana da manufofi masu kirki da ya niyya ma wannan kasa amma tun da allah bai bashi dama ba mu muna kira gare shi da ya zo da wani niyya nashi na gina wannan kasa da ya dawo jam'iyyar apc don su zo mu haɗa hannu da mu gaba ɗaya mu taimaka shugaban ƙasa muhammadu buhari mu samu mu gina Najeriya kuma kowa ya sani shi Atiku Abubakar kafin tsaya takara a PDP daga jam'iyyar APC ya fita kuma wanda har yanzu magana da nake gaya maka a membership nashi na APC bai yaga ta ba so don haka muna so mu dawo ya karkade ya dawo dama jam'iyyar ce ya zo mu ci gaba da gina Najeriya saboda babu jam'iyyar take da niyyar gina Najeriya sai jam'iyyar APC to wai koya masana shari'a kuma ke kallon yadda ma aka yanke wannan hukunci barisa sanda Joshua Ogra wani lauya ne mai zaman kansa ya ce aiko ba komai akwai darasin da ya kamata a ɗauka wannan hukuncin. To Malam Ibrahim alal hakika gaskiya ni na farko dai yadda aka zo aka saurari kara aka ba da hukunci nan take ba sabon abu ba ne. Abu ne wanda dokan kotu ta ba da dama a yi haka na <clears throat> ita wannan kotun da kotun koli da kuma kotun ɗaukaka kara. Alkalai za su iya zuwa su ba da hukunci amma kuma su ɗauki wani rana wanda za su ba da dalilan hukuncin da suka ɗauka suka yanke dalilin da yasa ake yin haka kuma ana la'akari ne bisa ga yanayin lokuta da ya kamata a ce an yanke eh, hukunci musamman a shari'u irin na siyasa wanda ta shafi siyasa kuma akwai lokacin da dole ne sai an bi lokacin nan cikin lokaci kamar alal misali kwana 60 dole ne a yanke a saurari kara a yanke hukunci to kaga ba za su iya zaunawa su yi nazari akan hukunce hukunce kan eh, takardun da yake gabansu sannan wai cikin kwana 60 su bayar da hukunci da dalilan da yasa suka yanke hukunci ba to doka ta ba su dama su ɗauki lokaci su yi nazari su ba da dalilai amma za su iya ba da yanke hukunci uh, wanda ake kira uh, bench judgment uh, hukunci nan nan take za su dauki nazari ne za su iya daukan nan bayan sun saurari karan ma ba sai sun dauki dan lokaci su je su yi wani nazari ko su tattauna ba nan take kawai za su ba da hukuncin su sannan su bayar da rana da za a zo a saurari dalilan da ya sa suka yanke hukunci to wannan kuma kotu tana da dama ta yi wannan hukuncin ta yi a kan bisa doka kuma yana kan tsari koma da menene yanzu ko an zura ido da kuma sauraron matakin da Atiku Abubakar zai dauka na koshin zai koma gida Najeriya cikin kwanakin nan ko kuma a wanda kuma lokaci kawai ke iya tabbatar da matakin da zai dauka Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya